Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu ‘yan uwana Nigerian barkanmu da haka barkanmu ina muna fata alheri. Sako ne ina yake so in bada ga ‘yan uwana Nigerian surtu bisa ga eh, zuwa ga CNSP. Wannan na ɗai eh, koke-koken da ‘yan kasuwanmu maye-maye ‘yan kasuwanmu suke kawowa shine a buɗe iyakar Benin da Nijar. Ku sani da cewa kuskure ne ku ce ku bar wannan iyaka a liki saboda wannan iyaka ta ciki ake sayo mana motoci ana kawo mana cikin ƙasar ciki ake kawo mana duk wani abincin da ake kawo mana yana shigowa ƙasar daga benin ya shigo cikin ƙasar Niger sannan kuskure ne ku yi profite da cewa akwai sojojin eh, france iyakar benin ko da akwai su ai mu muna da rundunonin sojoji wanda aka kai ba ke iyaka mendami aka kai su can don su yi control kenan a buɗe iyaka a sa tsaro duk wani abin da zai shigo cikin ƙasar Nijar ya za an kula da shi menene zai shiga menene zai hita a sa control amma batuwa a ce a liƙe iyaka ku ba gani iyaka da yaƙi a ce ana yaƙi da ƙasa ƙasar Benin ba ta iya yi muna komi sai abin da Allah ya muna dan kuskure ne na ku ce ba a buɗe iyaka kuma kun san da arzikin da yake a cikin ƙasar mu ta Nijar ta bene yake shigowa a nan wannan wuri sai nsp babu mu baya gare ku a wannan wuri mu muna soyayya ƙasar mu Niger muna soyayya development ta Niger muna soyayya ƙasar Niger baki daya dan ku wannan kuskure ne a ce a bar iyaka like maye mayan masu kuɗin mu ku sani suna a cikin Benin kuma su adda kuɗi can cikin ƙasar Benin kina a bude iyaka sai a sa control ku diba ƙasar Rasha tana yaki su da ƙasar Ukraine amma frontier buɗe take saboda liƙe iyaka yana ka cikas ga duka ƙasa biyu ku sani da cewa duk wani abincin da muke ka daga, eh, benin yana shigowa ne da sauƙi hiya da duk wata ƙasa yanzu in an ɗauko abinci daga lome sai an biyo ta burkina ayo a biyo in an ka biyo ta burkina burkina babu zaman lafiya sai an sa iko sun tai su yo su yo rakke wannan abinci ya shigo cikin kasar mu ta Niger a lorke bene ya an ka doko direct ne radda ka doko shiran nan yake shigo a cikin kasar Niger mutun dubu nawa sun karsa aikin su kan like iyakar Benin dan ku wannan kuskure ne kuskure ne babba ina kira gare ku ina kira ga duk wani dan Nijar mai iya iza sako ya zo zuwa ga CNSP a bude iyaka mu da annan kurari ne mu raida da su su yi control duk abin da zai shigo a mota in ta shigo a yi control ɗinta duka a menene ta shigo da shi sannan menene su sojojin da suke kan iyakar benin ba don control suke ba gwamnatin najeriya ne ba 'yan ƙasar najeriya ba ka san da lokacin baya a ita mai nasan kasashen somali da sauransu ai ba 'yan nijar sun kai ta mai nasan wa'annan kasashe ba gwamnati wannan lokaci na yi mai nasan wa'annan kasashe to ai ba 'yan nijar ba haka alaƙa mu 'yan najeriya nan wasu ba su iya yin komi ne gwamnati ce wadda ake wa 'yan arewa wanda a cikin gwamnati su ne amina minahikai suke yi ma tunubu wannan abu wannan ni abin ne ka son ka gane kina gwamnati ita ce amina haika ta najeriya amma 'yan najeriya nan muna so ba mu so wallahi 'yan uwan mu ne na jini eh shi tsakanin wa da kare sai ka samu sabani ni ban ce ba yan uwan wani kuka da Najeriya ba da ki Najeriya ba da ki Najeriya mu ne ke son su ba sa son mu sheko ni na yana ah, yawa da yan Najeriya ba abin da nika so in fahimtar da kai kakka jam'e duka gaba ɗaya awo saboda ka san ka ce ko cikin dubu to a samun na kwarai abin da nake so in fahimtar da kai in kai jam'i gaba ɗaya to ka nan ba kai musu adalci ba sannan ka ga musamman arewaci na eh, yan arewa ba mu da damuwa da su eh, wallahi duka babu abin da ya kawo cakuɗi wanga abu da kanka gani wallahi sai wanga sai wanga bai harbe da an ka zo an ka aza wallahi ina dan arewa na an ka zaba an ka aza wallahi duk wanga abu ba zai faru ba kuma ba komi na ba sun kai muna wallahi yan arewa mu yan arewa abu mutanen mu wallahi suna ka ci amana dare ba zai yayi mu hakan ba dare ba zai yayi mu hakan wallahi dan arewa ba ta yi wallahi juya muna baya ka gane ni dan Nijar na kai ma dan Nijar kake duk abin da za ka yi kaga tsakanin murar Najeriya wannan zance da kanka yan mutum da kanka ya ana misalin kasashe ma'amala ko alaka duniya gaba daya duniya dukanta babu waɗanda muke da alaka da su nama da shi na dam kamar Najeriya arewa babu da kas misalin mu da su kamar misalin annabi yusuf na da da yanne wanda son kada iri da akwai wa'anda akwai wa'anda a cikin najeriya kakannin su 'yan nijar na akwai waɗanda a cikin nijar kakannin su 'yan najeriya kuma tsakanin na arewa da ɗan nijar kakansu gudana wannan kuma abin Allah na kaga ki ba wanda ya hudda eh, ana samun sabani daga cikin gidan ku mutum wani shi ma abin da ba daidai ba sai a yi hakuri kuma eh, abin da yake dai za mu fira akan gida ƙasanmu da kuma duk wanda muke mu'amala da shi dai a yi mai kyakkyawan jato a bar tsananta abin a zan sauƙaƙa da Allah yan uwa zan sauƙaƙa mu yanzu dai abin da ya dace gare mu gaskiya ba shi muke ba kasafan ta mai ya kamata mu kula mu gaya na wace addu'a da za mu gudunmawa a kai mu ga an hita cikin halin da ake mu ga mun cimma abin da muke nema ga Allah sarki dan fa duk wanda ka ganin bai san ka to insha Allah in in alganin dama Allah ya Allah shi baka abin da zai so ka da abin Inshallah insha Allah shine muke fata wannan duka kasashe da kuke gani na Afirka wanda muke zuwa da mu makwabtan mu da waɗanda ma ba makwabtan mu na nesa eh da kasashen da ma ba mu tsara launi da su ba a duniya to akwai eh, matakin da aka kai wanda hai mutum ya so mu'amala da kai ai mu'amala kuma ƙasa da ƙasa insha Allah abin ne muke son lokaci ne muke jira in Allah ya kaddarta ko yaushe na abin ne zai faru haka insha Allah wa sa sabu alabas alhamdulillah wallahi stale sai dai ma biya walu hiya wallahi mazal mu استعليت سليم كرة وداع حتى حبة سميلة سامي كرة معليش معليش مش عليها يعطيك صح الله